naɗe ɗaya da canje-canjen wuraren aikin da aka yi wa Alƙalin shari'a a yayin taron majalisar koli mai kula da sha'anin shari'a wato conseil superior de la magistrature na baya-bayan nan da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar niger na daga cikin dalilan da ke mafarin sabuwar takaddama ta tsakanin alƙalan shari'a da gwamnatin ƙasar kamar yadda ƙungiyar alƙalai ta mana ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar mai shari'a zakariya muhammadu kusa ne a wannan kungiya. Sai ka ga alkalin shari'a da shi da abokin shi wanda suka yi karatu wanda suke gala guda an zo an sa shi kalkashin shi mu a cikin tsarin mu na alƙalan shari'a wannan bai dace ba bayan wannan kuma mun ga hallau inda post din substitute procureur delege dalle departement to kaga wannan doka kwata kwata bata bata ne shi ba amma mun ga an dauka an kai an taka doka akwai wasu manya manyan mashara'antu mashara'antu da muka ga an haramtawa manya-manyan alkalai su ɗauki jagorancin wannan masharantu musamman uh, kwansai da ta da kurde kont kurde kont kamar kotun koli ce take kula da kasafin kuɗi na ƙasa sai muka ga kawai sai dai a ɗauki 'yan siyasa wanda mutane ne wanda an san lalle 'yan siyasa ne amma su ake kai wannan wurin hatta kuma muka muna da alkalai mu eh, wanda sun yi shekara talatin wasu sun shekara arba'in suna aiki amma an bar su a zaune a gida an hana su wani aikin da wannan muka ce ba mu yarda shi ba da yake mai da martani ministan shari'a mura amadu cewa yake babu kanshin gaskiya akan dukkan zarge-zargen na alkalai ban san malan wannan koce-koce ka cikin sandika ce kuma wannan institution ne constitution ne yayi prevoir din shi in suna so su yi sandika su yi sandika kuma wanda ke CSM zuzu ne kamar su kuma vote ne duka zuzu suke zaben su ba su yi komi ba ba su yi karatu ba biyu suka ce ai da muka yi nomination mun sa wasu zuzu president wasu ba mu sa ba na dauko muku example nike yan dauko 2005 promotion mutum 42 ne president na ta yi goma ne mu ce da to nawa ne za su ta can goma ko dole wani ya zama vice president wani ya zama president ta yi ka san niger in dai ba su ba ne ba yi ba nike su ta france ba zuzu ba ke dirije cour des comptes conseil d'etat France, Premier ministre shi ne president du, du Conseil d'État. Premier ministre de Kanchi. Vice president ne wani ne da ake dauka da shi ko yana da ilimi droit administratif. Ƙungiyar alƙalan shari'a ta samana ta sanar cewa za ta ɗauki matakan da suka dace muddin hukumomin ƙasar ta Nijar suka yi burus da waɗannan ƙorafe-ƙorafe na 'ya'yanta. Ya kamata gwamnati ta leƙa ta gyara domin ya zamanto an samu eh, shari'a ta gudana kamar yadda ake so a ƙasar Nijar. Amma gwamnati